tikulu nata radio sɔlɔka fm kufɛ na shee sama a ŋuni n sala doona ani kaa falaga bumbɔnɔ ni bashede gijibɔŋɔ ma a tɩba na na tɩba ya n be de bɩ sɩtɩn na dʋ tʋgʋtɔ radio fm kufɛ ni gijibɔŋɔ gide ma. a tɩ berebeeri n be de gɩnɛ gile faawɩnde a shee yĩmma baidani na-emeshi nyingen nde tama atusoro sabaka ndi a na-asiba apina aja fawima oni isifu sumanu mustafa oni ata apina utur anini daba na tur na ako ati ako na taba tabama oni kam. are wala ini ko renga managan amunagan ibrahim inusa malukiya to uni ta koda ijanshile ndị da gajaki nwọrọ ma to idechile e nwere na ndeni gela na gi kuda ashe enyi munke aribu nwoke ndị uwele inirenge managan atusoro isa aziz rahman unigbo atakuda ibore ka yidadin ashe tubo wuce to gama ido tuguto na ringa ata fawi de bo mewa gine gile shi yin gijibon gidema gijibon ma na kunkaron na gutogo dukama gisan kopi gille atikira ani kafawe o turkan dilam da gi ce saba na orang gi gite gi tawa to aku ate kwa aku na tab uko ye ya ni ge lafa sum kwata pataki na ba nga srati ashin ya wa uta turgan na pe uta to nan den te kwa tab na na to tab nyimu na tsa una to idan ni na ni fole da gi wa tab nu dön wama ŋacalai e kijani gani nyimö giti gi to a kuw na gi giti gi san to na gi fono na na le na atigi körö ani gi fono ni giti lewa 21 anini akuo nu don vingt-deux akuo ni nyiu vingt-trois akuo ni riu vingt-quatre akuo ni nan vingt-cinq akuo ni nun vingt-six akuo ni kolom vingt-sept akuo na kulumi 28 akuna kanana 29 akuna chini 30 na tab kitiki pempen ko saba na ani akunu den ni nyiu akuni riu akuni nan akuni nun ako ni kolom akoo na kulumi akoo na ganana akoo na ciini akoo na tab gaja shi nyin dama na ku togdu kama ile tema to giji boŋo ma atabana mbede bana do tugu to radio fm ku fe tema ngitisha enyi m nsala tama bere bedembo bati datu na falani na tabatu gaja kenworo kabule gachala don gile kafawe na amsuru ramanu gitam gaja kenworo ashenyim da bana yi daga jaki ŋoro na nini na gifo nkireni ma to nde amna ya makoda sheyin gijibongon gide mana wa e jamshile e jamshile de mono bana yi dagan ile ju feri mana na gifono nina nde ile togo sawte ya kejama na nde ile dulu ɲa ŋuni kejama kidani nema kudashi nyo amakile iwunwuni na ita kide ata gaja ke ngoro deni gaja ngoro anon taja gifon kireni bana dawa megem ko ushile sabaka ule ushile nde ntama kenna damana to uni ile duli nyangu ni na wujanshile nagan ani kagi kireni to ide tile aja funduka ka woro nagan ushile sibaka gitile lewa gaja ka woro ganana kaja oturuni dagina tur ifon e kireni ma gitigi lewa mode utu nagan ide tile iji kauka kan worona gen ani kotorone to anworode usile ushile sabaka ule ujanshile denna ijikauka kan worona usile ushile sabaka to usile de mewana gena je golo chanka ka jengare gita don kan gbo meaw gete gepe gaja kan woro agbonwo kani gaja ka ŋoro tebene nyo kaja gina yida gifono ni wa modi disambre ma ide tile n'i gitane gi ida ŋoro di anobun ka ka ŋoro nagin wina bafume bana bun na anoa ide tile ano bun ka ka ŋoro nagin ushile akone non koja ushile de no ule bapi bajingari ku shilena yina gina idagun fête de noël ba ga je kina fubana to bata ji noel de ka kuda gaja gbomeau kina fuba shi dupe shine ni tiyana ushile de ule ka gajaba ga pangaji bashiri kubo de ba da dulu nyakela nan inwuni lama banawa bashidi upechini nitia na ye ban pakan ye kutseu inenigi na ididagan wa kongre bashidi ko walu to ganiji gila wa gi radio fm kufe nitia a kuda isilede ashe nyimbo meo anye na do togotoma iyo wa ijansilede nigan gajaka ŋoro nun taja gajaka ŋoro ganana kaja na gajaka ŋoro abuŋo ka to gama iti ide teya na atafawu ide gedeng gatakote da tiŋə alo ai dokodo gi kuda shenyim na do tuguto ba tampaŋa na ati fawu igbo bana təwə bo mewnə tsə tɔ nsaka gichele aloko kabule ma gitie ma gipili akodan tsintsinga gitalo a piri idili achiri ka jala nege kachiri kwa igbo idili achiri simpiri ka tɔ to da nlewa gichele aloko kabule ma gite agi pili eh, kodin ce gitalawa ga ciri kwai ide tili a ciri simpir ka jala jigin da aluko de ka ide ina dama aluko ki simpir ka ida ida sura asura gita to gana kwai ana simpir kaja jala nege ama geta tɔ gakɔi alokɔde ŋuni kpataa ke ba ba jala meni pi bana dan shi na tan na pigen ma gita lo age arama kajajala, jala wina banya da garankɔi gita she pa a koroni dagi lo a ima gita lo a ge to kusoro a jala wina banya daga wa ga chipi bata she lo a ba to ka ba soro ba kpata a wala na na bayra ka jala bayra wini banya daga wa bukori jita lo agi keshi da bana lo gachi kori ma gachi kori kaza ga jala nindi bana lo gachi kori gita she lo agi to ngaran kuru kapi gandi gan garan kori to gita lo agi wala wala aluko kasimpire kaida ina bana da gan wa gunare na kaba na bala gunare na ile da fulfulu ma nare bu bata basra ya dagin kan ga dai ga shele kakan kpar gi shabu nama ga simfiri gani baya da wa ga koi dan lo nare ma ile aloko ke simfiri kai da ni kande shele ba kana kpɛrigi shɛŋa nima bɛ ni ba na di gini waa ga kɔi bɛ ta she yɔgɔ bu kɔi ka ba itale mire ba kpɛri bu ŋo kan bɛ de ka ba she kana kpɛri na naa na ajiba ma bu kori tɔ o rɔn kushili giti degen ashe buko buli aluko kaida gina la nafanga ataburuma atiane ikoli ushile foli giti she nyin sala na radio fm kufe tagalai galam idona kubakuya gale gale idona kubakuya kalo igalam. Idona kuba kuya. ma kutokotoka ashe bulei gijibongo amusoro o oh, gijibongo amusoro mustapha ya lambumo amio eh ongo do tabo ashe ki onina go panga wa yewoda oya kan kulondan ani ka falaga mbono ni ntama mpanga njin kulonden nele to amusoro mustapha isifu sumano gaja sheki lada to da o bawa ma ka daidai na gan to nkulonde na lenta manji na a ani ka gikire kan ye kutsau na kuda kuda ale sora dan bulipi budam mbude bo dage fono ne na ti gikire ani kage kana ayo abai sin kage da yo de na ma ntamande nji nkulonde na le na she atigikire kan ye kutsau nle tama da ani ka falaga bumbono gede ni ma gete ngon wule ma giti le ntama dada ka yokolan na sanna le ntama bo na she ali sorande jwa ido nyi moronwa ba na ngati loma inguni la na gina le ntama ato ngonde ni da na ngumbule ntama ni gam gina te ko daga le ngon ala gete ngon na ma atege pete ngon ko na na kwabiti wa da bai sun ka gin de bai sun ka gete ge sara to yo ko kana a atagan nama atin dibale batin wa jo wa kire gi che won ile che bongo ma e wo da di ba che sabama gamma nkana ba len ma kwa bongo yi gi ba na kide kide na tanga tanga bu de jo wa bace le fulu bongo ma de na le ka ge sara yo wa sun ka wa da kana ma ta dibaja de ba wala ba ŋunu be de na le walu na shegi kere kan ye kutseu to na gaja ka panga ji isaba e walu de to gaja selake lada le tama ntamande daage sibo yo kan kulo katama de ma orom ga kulum dege da ma ina le na baja tabana ga to ge sabantamande gaja kutuku banyo na tebene nyo ni ga to gitela wa gilena ge fono gite gisra la ani 2012 na ga gifon greni so, da gesba owalude na pema orom ido gile walo nde nde nda iwalu e ako na tibunu dan mabon wona ga gile walo ido ako na tibu nu ashe gi kire kan ye kutso gani kan kam da ba panga ma banali ntamande to gaja silaki lada adoa bangono bakan kwali gola wa atabaka kanalina amma ta she tabare ndi ayo ma mm. urenga do atabaka kana lina amma ta tabare ayo ana sra fanga ni gisha buma ka lina to do tabawa ma ka dede na to da gisa bantamandi ma na bere gina lintamandi ma na gan oyo wa tigi kira ni gina ma apa do che ni na lagi kira ani de ma eh. to apa che ni de ni kabu papuri budanni kabare badandam bana pe atia togite lagite itanda togoni ma wewa apana ndaka togoni kai na latiki kira ma to ama apana ndeni mpando nkono ni kare adakansin ine na ga ngono buraima karimu na ga na olampala ka go sau togoni na ga to gita ko la gibodo na tugunyi sono lang kanjan saunde ka ani kabaja bedenin ka gete to wa akodo warja dem ati udan ti dona kodo war udem penelang na naga gaili na bayako na dengo to nkan lanwa ka baje bodum to nkan lanwa wa na bodum me bono du na pe apeli na bashidu pachi ne nitia kaba ngonu bodum de isi che yogo ashegi kire kan ye kutsoma to amma ban ni ninkan na bere ge man saban tamande dan na lekiwa mu nle ma ga daga taba bere banyo lambungu nde fa amio to bere banyu bede pigeng ba nanga acoyo ataya sabaka de unina ga ungunu saraba to ni gadaga leni ga fara na pigi man kasaba to anyo tajan de ako fulga chala ende bo me ma nagan uni nagan ataya ungunu fudu aje gule naga alegi kira ni kafa ngaka kan diyar dan bomeo na na dan kulonde ni bomeo na lenta mana shegi kira kan ye kutau adebo afilka ga chalande langa jale batona ka bede gafara fara to kankam bedeng bo banada napi giti lenta mada ataya papa ma to na ataya e, amadu adam nagam idan e, de ba ngana yonani na idama e nagam papa onko to bangunu bede gan wa apele wungono ataya unimeo alentama bongo da ongorone ale fanga kana gena da maître sezi école bombo ma kpe kpasi isi funaga na alaji abusko gan wa apele to, na bongono batoroka bedem na pegena mam nale ntamande to nche ile ke fulu bongo la wa gile walo eyogo to ama ete sarape wa kile bere bede bo nguni bana te bo walo bo panga nena ete sarape wa walu dani udang agonya gutongo awalu fɔli ne ade dankan nde a daga chale ko walu ne ma walu fɔli ne de pe woni bo ka dankan na m'a yi chole u chinkir ka a shi tu ntama tamande nti na gina yanji bo me wa yi ma to awlo amara ita shi ji wa bukwai na li walu deni ma ndi ma ititi ti walawala ye na do ni na shi e ba nga yi ayo bukwai iye mayaba ina ganshi to ita shi ji wa arahiye da abo abodi ama ba na na li na ngai to gaja silaki lada akali utaba ma gauda ma na musulun ta masara a sheki kambuye to ina ni gan wa abo abodi da walubo pangani gina lentama ma bukoy e ba nan ashili kwata na ge wala wala ma to e da ma fa we ni kamalaki are gure sorangu den le nkulon deni mana to le abon wanja asaba kana bu bukoy e bana le walu deni ma to ame wanka ina da ngunya ina ba tampa na gite ngwani gite shi bungu na penta maninkan na le bukwai bungu ba shi tu isa bungu wa ndi na gite ngari wa wa fanaka gite gina luma to gite ti le duru bungu na ba na nga kide wa ai fana ngilaye ete da atentamane atia ani e ka kire ka falaga bumbono ne te abode edankan to nle tama abode iti tseda ipi eshenan na kan kama bungo amada ishiru na tabana kodama edaka bungo gbagbara wa ba nanga ta serengi alo to edata sulutia isanda internet la ngbo mew ashere ndi ya solo a atasira akpantin bo apekele na angai bo ma atasara akulanka amagitale gitege fangada nge sara na ota daga duga don kada ba shida da ta ota pini ka fala de ninkan a te ya ibo e dina na asara nga ibo ma gete ge fanga a shi yin bo mewa ya shi la da amin na kunkare oh. na kalna mana oh. ya lambu amin amin amin amin mm. to jama na gi bongo atafawe duma gutorenga nkolinde batanye mantala ba ngana na riaga peleji То, или чей нога? Атигикра! Гитяни! Атигикра! Гитяни! Атигикра! Шеги, адекома, накоторо!